السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله za mu fara da wasu daga cikin tambayoyi mai tambayar farko yana cewa shin gaskiya ne idan mutum ya samu ana sallah sai ya rufi limami a cikin ruku'i sai ya ruku'i tare da shi idan ya tashi kuma dole ne sai ya karanta fatiha kafin ya tafi sujuda wannan ba gaskiya ba ne idan ka zo ka samu limami a cikin ruku'i na ka kabbara ne ka shiga ka samu limami a halin da yake ciki wannan raka'ar kuma ka dace da ita karatun safiya da ya kamata ka yi wa wannan raka'ar ya riga ya kuɓuce maka amma ita raka'ar ka same ta saboda hadisin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da kuka samu liman a cikin sallace shi abin da ya kuɓuce muku wato ku biya ko ku cika wato ma fa sallu wa ma fatakum atimmu abin da ya ce sai ku cika mai tambaya ta biyu kuma yana tambaya ne cewa mutum ne ya tashi da azumi bayan ya yi kamar ya koma barci sai kuma ya tafi ya samu kansa cewa ya yi mafarki har ga najisa a jikinsa to azumin sa yana nan azumin sa yana nan babu abin da ya tafi abin da ke warware azumi tabbas shine ka ci abinci ko ka sha abin sha ko ka sadu da mace waɗannan al'amura guda uku su ne al'amuran da ke walwale azumi amma idan mutum ya kasance ta hanyar mafarki ne ya ji ya kasance mace ko da mani ya fito mata wannan babu komai a kansa da ya farka zai wanka ne don ibadojinsa amma azumin sa nan ba abin da ya shafi azumin sa wannan kuma ce ya halatta mutum ya aure jikar yarsa wato yana da yawa wadda take ko uba daya ko uwa daya uba daya ita ya din tana da jika ya halatta ya aure jikarta bai halatta ba domin za a iya tambayar ka ya halatta ka aure yar za ka ta yi ya ta saboda haka ga halatta ka aure an gane ko wannan kuma yana tambaya da menene ma'anar giba da kuma hukuncin giba ga mai azumi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara giba yace zikruka bima yakra ka dan uwanka baya nan da abin da baya so a ambace shi da shi annabi idan abin da ka ambata game da shi ya zanto laifinta ne siffarsa ce an gane ko to kayi gibarsa wato kayi da shi idan abin da ka ambata kuma ƙarfi sai masa wato ba siffar ka bace ba ka ambata abin da yake ba nashi da kuma gashi baya nan to wannan ka maka bukuta haka annabi sallallahu alaihi wa ya nuna wannan shine giba giba kuma abu ne mai muni a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki cewa la yabtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fi maytan fa karihtumu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim wato kada sakin ku ya rinka yi wa juna giba wato bai halatta ba kai da dan uwanka mace ko namiji an gane ko to hukuncin giba ga azumi shine zai sauye maka ladan azumin ba. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da al'ummar musulmi yayin da mutum ke cikin azumi bayan barin ci da barin sha da barin kusantar mace ha kuma dole ne mutum ya kame bakinsa da barin zagin mutane ko cin naman su ko yi musu ba'a ko zagin su har yi barazana da cewa ya so da dama daga cikin mai azumin da ba abin da zai samu cikin azuminsa sai kishirwa da yunwa amma ba da ladan azumi saboda ke yana azumi yana rantsaran sarar yana zargin mutane yana cin namun mutane to duk wannan ladan azumin za a ɗauka a bai waɗancan mutane amma shi ba da komai a wajen Allah an gane ko kuma ya faɗa cikin wani hadisi shi mallam ya da kaunar zuwa والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه duk wanda ya san ba zai daina karya ba ba zai daina yin aiki da zantuka na karya ba to Allah baya bukatan ka bar ci ko ka bar ka ma'ana an fa azumin ka baya da amfani kenan Allah ya tsare ni jin da ba abin ka mun tsaya karshen aya ta 75 قل من كان في الضلالة فليمدد له Rahman, مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا يوم ذا تاتي فرقا آية كتب إلا كذا ويزيد الله الذي ناتب هدى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مودا ويزيد الله الذي نهك دوجدا الذين نهك دوجدا من جنسك كانوا في ريح تهيئ كرفان أدلك في القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم Yi imani da shi da aiki da shi yau da gobe to ubangiji kuma yazidullahu allazina hatadahu da Allah zai kara musu ta shiriyar akan ta su da wal baqiyatu salihatu lalle wanzazzun ayyuka na gari khairun inda rabbika thawaban sune suka fi wato ainihin sakamako a wajen samun sakamako a wajen Allah ta'ala wa khairun maradda ne mafi samarwa da mutum kyakkyawar makoma a wajen Allah ta'ala wato Allah na tsara masu shiriya shiriya abinda kufiriya suke karuwa da shi shine yayin da duk kaji an ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza na aikata wato sai kai kokarin ka aikata to wannan sai zan to kari ne akan imanin ka na da an gane ku ko da lokaci imani yana karuwa yana kuma raguwa abinda ke kare imani shine ayyuka ne abinda ke rage cikin shine ayyukan kafin duk mutumin da ke bukatar imanin su ci gaba da haɓaka ya ci gaba da karuwa da yaduwa shi ne yayin da ya ce Allah ya ce ai kaza annabi ya ce ai kaza sai kokarin aiwatarwa Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ai kaza sai kokarin ne santa to wannan imanin ka yana karuwa kenan can a wani Allah ce ce wallazina ta dawza da hudan wa atahum taqwa wato waɗanda suka ce yi sai mu kara musu shiriya kuma ba su takawa an gane ko ne zabi imani ma imani dan su kare imani akan imanin su na da wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imani wa ala rabbihim yatawakkalun wannan da shine ruhin ayoyin da malaman sunna ke kafa hujja da su bisa da cewa imani na taruwa imani kuma na raguwa kishiyar abin da waɗansu ahlul kalam kamar a sha'ira suka tafi a kai wanda suke cewa al-imanu shay'un jami ghayr qabil lil-ziyada wala lil-nuqsan cewa imani baya karuwa baya raguwa wannan kullallan abu ne guda daya in yana nan yana ne in baya nan ko baya nan gaba daya amma a ce ga kuma bi da rashi ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku suka ce ba sai da wannan ba to ga wannan ya saba da qur'ani dan Allah ce li yazdadu imanan ma imani kuma Allah ce ya ayyuhal allazina amanu aminu na'am ah, da me kuke imani sai kuma ka ce ne aminu وكان إيمان يأتي إيمان كندا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وتوجد الله الذين اتوا zina الباقيات الصالحات ما لم يكن malamai ثانيه شيء ولم يكن يصلي wadansu su waɗansu kuma suka ce sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kalmomin nan guda hudu su ne albaqiyatu salihah waɗansu kuma suka fassara su da nau'ikan zikiri da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma gamammiyar magana dangane da albaqiyatu salihah shine dukkan wani aiki na gari ta salihah khairun inda rabbika thawaban shi ne babban abin da ya kamata mutum yi yankulin samu don su zasu tabbatar masa da sakamako wajen Allah wa khairun maradda su ne kuma zasu tabbatar masa da mafi kyawun makoma a wajen Allah sannan أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا اطلع الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisi daga qabbab ibn al-arab yana yin baki ga mutumin da ake kira al-arab ibn wahid sai ya zo wajen sa qabbab ibn al-arab yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadiq ibn al-awwalin wanda suka karbi musulunci tun da mutumin sa da farko farko al-arab ibn wahid kuma yana cikin tawaji makka manyan tabutan makka wato waɗanda suke shakama da mulki ko kuɗi su taka wuyan wanda suka ga dama suna ganin ba abin da zai faru suna da martaba suna da kima su danne hakkin kowa ya zo ce ba ni ba shi da in ji sabbab min al ba ni ba shi da sai ce ba zan bayar ba <laughs> karfin zarta da wake nan ko ba ni ba shi na yace ba zan bayar ba ya ce ka bari har sai in an tashi kiyama sannan ka zo ka karba a waje da karshen abin da ya faɗa masa kina yace idan an tafi kiyama ka zo karba wa jina yace idan an tafi kiyama kana da dukiya ne yace ni dai an tafi kan ma zan tafi yadda kaga na nan duniya da dukiya da yaya a kan ma za a tafi da dukiya da yaya to shine malamai suka ce magana sai da cikin biyu ne imma yana yi wata kirgiri cewa ba ka isa ba ka bakin ba shi yasa yace mata in an tafi zai karba wato ta yana izgiri da cewa tafi kiyama ma babu imma kuma wato ainihin yana da'awar kamar yadda yake nan da matsayi to haka ranar tashin kiyama kuma zai tashi da matsayi ya manta da cewa manzo Allah ta ce rabba ka ce yake fi duniya ariyatin yawmal kiyama da yawa daga cikin mai adan gwal a duniya ta saura abin da take so a tambar yayi laifin yayi ranar tashin kiyama za ta tashi tsirara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka kasancewar anai kana da sukuni ba shi nuna a can kana da sukuni ba sai ka yi imani ka yi aiki na gari shi ne sai Allah ya saka da wannan aya a fara'aita alladhi kafara bi ayatina shin ba ku gaba wannan wanda ya tsaye da ayoyin mu na alqur'ani wa qala yati la uta yanna malan wa walada tabbas wallahi a gobe kiyama ma za a bani dukiya kuma za a bani yaya shine al-asbil wai sai Allah ya asala al-ghaiba shin ya ne tabiru ya gano ne yana da launin mahfuz ko yana da photocopy na abin da aka rubuta masa na rabansa a lahira wanda aka yi aka tsiro daga launin mahfuz am ba inda rahmani ahda ko kuma yana da wani alƙawari da da Allah wato dai maganar nan da yayi sai da cikin al'amura guda uku ne zai sa su yi zai sa yi ka amma dai ya zanto ya nika gidi ya gano da haka sai ya faɗa amma ya zanto cewa Allah ya ba su tabbata hanyar alƙawari shi da shi da haka sai ya faɗa amma ya zanto ƙarya ne ƙaba to dole ne sai da cikin uku nan ne ba da kudu to wanne ne shi wani ne suka ba da gurin kenan kan yaki domin asala al-ghaiba al-ghaiba kalma din wanda take hamzatul wasl ce akwai kuma hamzatul istifhadi to da ka'idar larabci hamzatul istifhadi in ta haɗu da alhamza wanda take cikin asalin kalma sai a shafe daya sai to shi ta daya amma za a ce a asala al-ghaiba sai aka ce asala al-ghaiba kamar astakbarta an kunta min al-alim ma'ana a astakbarta amma sai aka ce astakbarta aka tafi ka أصطفى البنات على البنين ولا كيف تفهمون أصل الكلام أصطفى البنات على البنين تأتي تأتي جارة غنزة أكي كان جارة تتوجد استفهام أكي علامة تنبيع أكي أحس لا الغيبة يعني تجيب لي يا wannan tambayar ta rikin sani ce ko ta kare ta shi ta kare ta shi a musta kaza inda barmani hada to ya rika alƙawari tsakaninsu da ubangiji ma'ana ba da daman da zai gano gaibu ba da daman a ce ya alƙawari da ubangiji da haka abin nan da ya faɗa na cewa la'uta hinna malin wa walada ta bagin ƙarya ce ba haka bane ba labarin da da aka ta Allah ce kalla dan kare ta cikin ana kawo kalla dan tsawa saurara ta jibi kyau ta naktubu ma yaqulu da sannu za mu rubuce abin da yake faɗa wani muddu lahu min al'azab madda mu daka mata azaba dadi akan azabar da za a masa da dama can shi bai yi imani da Allah ba na biyu kuma sai zo ce da hutu inna malam wa walada wata kalmar da za ta kara masa zunubi kenan dadi akan zunubin sa da zai jidnahu azaban fawqa al-azab bima kanu yusdu wato dadi akan azabar da ta kafircin sa yanzu kuma ga kalmar da yazo yi to malamai suka ce ubangiji ya ce sanatu ma yaqulu da sannu za mu rubuta yaushe ai da an yi abu Allah ke rubuta zai sa malaiku rubuta ma yake min qawlin illa la zai rasibun ati da mutum ya kama magana za a rubuta ta to amma nan an ce sanaktubu an kawo sin allati tadullu wanda ke nan gaba za a sirrin haka sai suka ce ba rubutun ba ake nufi da sannu za mu bayyana masa abin da aka rubuta bayyana abin da ke rubuta ne amma rubutu yana kasan magana ai malaiku sun riga sun gama rubucewa ba ta jin ba a furfin da ɗan adam zai a gidan duniya illa da zai rasibul asif ba sai akwai mala'ika tare da shi wanda yake rasibul allazi yurasibu hukum asibul bi na hadirul la yanfaku anhu wanda yake halarci baya bari mutum a dama mala'ikan da ke dama da tibin asib ne mala'ikan da ke hagu shi ma da tibin asib ne domin da rasib da asib ba sunaye bane siffofi ne na su waɗannan mala'iku idan an ce rasib mai kiyaye abu mai kula da abu wanda baya bari wani abu ya kubuce masa idan an ce aki wanda yake halarci baya faki daga inda take a koyaushe yana tare da kai har sai ka bar duniya abinda duk ka furta yana rubucewa ballan tara wanda zaka aikata wa nasu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azab madda wa narithu ma yaqulu ubangiji ke zamu gaji masa abin da yake faɗa ba yana da wani da dukiya da yaya ba karshe mu ne zamu gaji su zai bar dukiya zai bar da faɗa wa ilaina yurja'un an gane ku wa inna la nahnu nuhyi wa numiit wa nahnu al-warithun ubangiji ce za mu gaji abin da yake faɗa duk cewa kana da yaya kana da dukiya nan za ka bar ta a duniya ba wanda yake zuwa kabari da dukiyarsa ba wanda yake zuwa kabari da yayansa duk annan mutum zai take bar su alfahari ake da su kuma a take a bar su amma wa yatina farjan zai zo mana kadai kace shi kadai an gane ko yani mujarradan al mali wal ba dukiya ba biya sannan Allah ce wala kan ji ikmuna furada kama kun awwal marra wa taraktum ma sawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تظنون hakika kun zo mana ɗaiɗai kamar yadda muka halicce ku ɗaiɗai an halitta haifi wani shekara arba'in da suka wuce wani shekara talatin wani shekara bakwai da suka wuce wani jiya wani shekaran jiya wani yau aka haife shi wani sai gobe ko jibi ko gata kaga da daidai da daidai muka to haka a ciki wani ya mutu biyu shekara sittin da suka wuce wani ya mutu shekaru biyar da suka wuce wani wata bakwai da suka wuce wani jiya wani zai mutu yau wani gobe duka da sunan su kuma tattu za su mutu kenan to yadda mutane suka zo duniya sai dai haka za su je wa Allah daidai kama khalaqnakum awwala marra kan fari da muka halice ku a karan farko wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka ba ku kun bar shi a bayan ma'ana kun bar shi a duniya dukiya yaya mota motoci fulotai ko me aka bar ka da ka bar shi a duniya kaga shi idan mutum ya fahimci wannan zai koma wurin Allah shi kadai a mutum ya zabi shi kadai ba wanda zai ce zuwa ya zo ya taya ka daukan da ka ɗauko wa kanka da gidan duniya abin duk da kai kuma da shi kan duniya ka bar a nan guri za ka ji lahira kai kadai ai na ta buga mana misali mutum ne za ka ga wata sanar kajiri yana da motoci na zamani ga wanda ta zamani ga bambalasta da wace shi amma idan ya mutu wallahi ko dangin gidansa ba za su ce a sa a cikin bambalasta a kai shi makabarta ba sai da nema a kori kula ta ɗaukan manja a kori kura idan da za ka shiga bambalar ka bata musu ya riga ya zama wani ba naka ba ya riga ya zama wani ba naka ba ba za a ɗauke ka a ce a sa wannan babbar motar ba in jirgi kake da shi za a ɗauke ka a sa jirgi a cikin da kafin ka taka ka hau a ranar da ta mutu in za ka hau jirgin masu da ka sa a zumbutin jirgi daga baya ina jin da kun ga wannan duniyar kenan ai karshen ta kasa shi ne babu inda za ka kai labari haka duniyar take ba yadda ta kan ruwa a kafi haka rayuwar take gaba daya babu riba ta kan adam illa ya ji tsarin Allah ya ji tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rikihu ma yakulu wa ya'tina farda zai zo mana shi kadai inda Allah ba ta da kowa واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفر يكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا واتخذوا من دون الله آلهة وكان بدو في عبادة الله با في لسوة أنت الله لي قوم باين الله وانت تكي سماء لسون ذات الصغر لسوء أبو بكيا سكيت الجنة تكنسد لسوء قبلي تقاوتا آلهة وانت الله لي ليكونوا لهم حزة tun a nan duniya suka rike su wani ya kunu lahum izza dan su zama musu wani karfi na musamman wata power da za su taimaka musu gobe kiyama shi ne aka ce izzan ana ana nufin li yakunu lahum shufa'a dan su zanto masu ceton su galibi duk waɗanda suka bata a ceto suka bata galibi dole suka bata cikin al'ummar musulmi da sunan teku duk wanda suka kaucewa shiriyar wani annabi da sunan teku. idan ka bi kan mutan me yasa kake bin annabi yasa za su yi shi kadai zai ceto gobe kiyama shi ku zuwa ina da wuta zuwa ga aljanna to da haka sai suka bi shi haka idan ka biya gudu za su yi sun rike uzairu a matsayin da Allah zai yi fice su idan ka bi korai tawa kafaran maka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su malaiku suka bautawa suka ce ai ba wanda yake da gata a wurin Allah sama da malaiku suka ce ƴaƴa ne na Allah su malaiku da aka suka rike su a matsayin su ne za su taimaka musu gobe kiyama su za su yi su su ne da su ba laifi ne amma akwai wanda zai je da sai tsaya musu wanda ya da laifi su ne mala'ika kamar yadda mutum sun yi su masu laifi ne amma akwai mara laifi shine annabi isa da tsaya musu kamar yadda yahudu suka yi su masu laifi ne amma sun yi da uzuru baya da laifi zai tsaya musu wajen Allah an gane ko kamar yadda kuma waɗansu daga cikin al'ummar musulmi suka rike salihan bayi a ambaci sunan waɗansu waliyi waɗanda suke mutanen kirki a ce waɗannan suna za su ce mu gobe kiyama a sakamakon haka sai su cikin umarnin Allah sai su tsaya kawai kaunar su da waɗannan mutanen kawai ta wadatar ko ba sai sun yi ibada ba shine wa takhadhu min dunillahi alihatan li yakunu lahum izza su riki waɗansu alloli ba Allah ba kaga nan za ka yi mamaki sai ka ce to ai yaya za a ce su riki alloli ai wannan alloli da ake nufi gumaka akwai waɗanda suke allolin da asalin su gumaka ne sassaka su akali amma akwai allolin da an bayi ne waɗanda suka allantar da su ba wai Allah ne yake su alloli bane ba su ne suka yi da haka a zuciyarsu ko da ba su furta da baka ba aikin su bai gaskata haka aikin suna fassara sun ɗauki wani abu wanda ba a baiwa kowa sai al'ilahu sai suka baiwa wannan mutumin to kenan sun sa masa rigarwa rigar Allah ta kenan sun mai shi Allah ina fatan kun fahimta da kyau kun ga asalin ceto akwai ta a cikin musulunci ba wai babu shi bane ba amma abinda ake bukata kai wanda za a ceta dama sai kana da wani abu shi ko kake nema ka shiga aljanna tun anan kana da imani kana da ɗauki ɗan ayyukanka amma kuma kayi ta za a can kayi ba daidai ba a can gurin sai kake neman ya za a yafe maka wancan farallan da suka baya za a cika maka wato kenan kamar buhu mai ɗauke da kwano arba'in kana da kwano talatin ko talatin da biyar an ce kuma dole sai ya cika arba'in sannan ka wuce sai kake bukatar ne wani ya zo ya tsaya a ce zo ka wuce to cikin mutumin da ya zo da wannan ya yi imani ya yi aiki na gari kenan yana da buhu mai dauke da kwanu talatin ko talatin da biyar wani ma talatin da bakwai abin da yake bukata ciko to a nan gurin sai ceton mai ceto ya amfani shi Allah da kansa zai ce wani zai ka ceto wani ba wanda zai magana sai shi Allah ya ga dama mai ceton ba da dama a cikin ceto wani Allah ne zai ce a ceto wani shi yasa ba a ceto sai da izinin ubangiji ba a ceto kowa kuma sai wanda Allah ya gani da ga sarka guda biyu kenan wa kam min malakin fis samawati la tudni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda mala'ikun da duk cikin sammai cikin ceton su ba zai amfana da komai ba sai in Allah ne ya izini yake ku ceto Allah ne ya to haka al'amari yake manzon da zai kawai da illa bi to amma sai ka zo da buhun ka ba komai ciki kana son mai ceto ya ka yanzu ba maka mai aiki suko yake ba ya ana bukatar ko ta mu'min ya ta kauce to ya zaka yi saboda haka ceton mai ceto zai maka amfani ne yayin da kai imani da Allah kai imani da dukkan annabawan da suka wuce kai imani da mala'iku kai imani da ranar tashin kiyama ka tsaya kai aiki na gari to lokacin nan tunda duk imanin da aiki na gari ko ba mala'ika bane ba kai ba masu yi bane ba za ka iya samun sako za ka iya samun kuskure za ka iya samun tuntuɓe a kan za ka iya samun wani lokaci kai sallah a natsai wani lokaci kai sallah in ban da Allah ta zai ne baka san ba cewa an zura ka ta huduma da kai sai kake in aka tambaye ka raka'a ne kake wallahi ka manta kaga wannan sallah ta ka shiga wasu to irin nan shine ke san me ke zama ta amfani to amma su suka kiyan aiki sai kawai suka riko masu ceto suka ce ai wani zai cece ni muna nan karkashin kinorwa ne karkashin tutarwa ne shine wa takalu min dunillahi alihatan yakunu lahum hissa kallati kalla ba haka bari ba sai kuruna bi ibadatihim su waɗanda aka bauta wa dan su yi ko din nan da sannu za su kafirce wa ibadar da aka musu su ce mu mu yadda ba mu muka sa kuma wa yakununa alaihim jidda kuma su zanto kishiyoyin waɗanda suka musu biyayya su ce mu mu ce ku bi mu ba an gane ko da haka ranar tashin kiyama idan an tashi duk wanda ya tsuwa ne ce mai ceto ne shi ba tare da Allah ya ce ba haka za a tashi ana la'antar juna kai kana tsammanin zai cece ta shi kuma yana ta an gane ko dan annabi Isa alaihi salam ana tashi farkon abin da Allah zai faɗa masa kamar da Qur'ani yake dan a kafa waɗanda suka allantar da shi hujja a anta qulta lin-nasi ittakhizuni وأمي إلهين من دون الله شين كيني كتي دمتا ليه سوريئك كي دمهاي تيركا أمتين وتنسى ألولي كيني كفتنك قال في الذي يتاتي سبحانك أركي يا تبتمك يا الله cewa zan ce a rike na matsayin Allah ko mahaifiyata ai mun zama kishiyoyin ka kenan ka fa karfin samu kishiya ma an aqula ma laysa li biha ai bai dace ba ni in faɗi abin da ban da haƙƙi a kai in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗa da gaske kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka san duk abin da yake tattare da ni ni ko ba na kewaye da abin da ya shafe ka innaka anta allamul ghuyub kai ne wanda ya san gaibu abin da aka yi da da abin da zai yanzu da wanda zai zo nan gaba ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu ko kai kadai ka san wannan innaka anta allamul ghuyub ma kuntu lahum ba abin da nace da su illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni me ka umarci ni bihi ani ibudullah rabbi wa rabbukum abin da nace da mabiyana ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin zababbun ta cikin mabiya annabi Isa alaihi salam sune al-hawariyun to kaji qur'ani ne hawariyun ne aikin da suke annabi Isa zo yake da yake man ansari ila Allah wa zai mutum ya da addinin Allah قال الحواريون نحن انصار ce mun من من a zo a yada addinin Allah da amanna billahi ni imani da Allah wa shahadu anna muslimin ke da mu musulmai ne ji ba annabi ji da musulunci ya zo annabi ji da musulunci da annaba da ba wani annabi da zai da wani addini da ba sai musulunci to sai wani ya zo da zauna da baya da dan sakonin wannan kaga ya bata kansa lokaci ne shi ne wa ne in bidda wato za su barranta da barin su kenan gaba kiyama ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعذهم عزا فلا تحزن عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ألم تر أن أرسلنا الشياطين ثم كتنك وارعوني لك حيث لك تانوب على الكافرين أتنك فريت أزهم أزا والتي إنجزا جوابا كفرك فتا أزا في ياكتي إنجزا وتو الأزو دع الأزو دع الإسك تجاز دم أنا سبع وبنجي تعالى يا قدر شيطاني يوسف بن كذاب ويمكن بالعدم الزواج حيث فرنا عندنا كيف أثنين باي جبائي عن هل يتيس لا أثن فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تجدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هكا التي خلقت عبادي خلقا ما هل يتبعينا زمتو أكن تتركي شريح وجتالك ومسيحيني في شيء تعنيك ويسوى كالكتبش لكي تتركي شريح شوك حرم كامسو أجند الله يحالك suka halatta musu abinda Allah ya haram wato shaytanu su ne asalin kaucewa daga tafarkin Allah ta'ala to da suke tanu gaba ɗaya kuma shugaban su shine iblis domin duk sauran shaytanu da su imani ba kamar runduna ce take da haka Allah ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawun shi da rundunar su suna kallon ku ta inda ba ku ganin su wato su suke taimakawa iblis wajen tsawata wa mutane mummunan aiki tun da shi shaitan Allah ya halice wato su aljanu Allah ya halice su kan wani tsari ta yadda suna fakuwa ga mutane sai ta ba ta iya ganin su sai in sun ga dama ne su bayyana a cikin wata siffar ta dabbobi ka samu daman ganin su amma ba su ga dama ba za ka gan su ba sai ke zai zo zauna na ko aljani zauna nan ko ya fita nan ya shiga nan ba tare saboda a yadda suke sukan iya rikide su zama iska yadda ka san iska baya iya kamuwa da hannu to haka suke ai ko da iska ya taso ba ka ganin iska sai dai abin da iskan ke dauke da shi kura ko yayi ko me yake da take gani amma iska yana da wani irin to da haka ake ce musu iskokai kuma sunan aljinnu asalin sa dama daga abin da yake mai fakuwa mai koyuwa wanda ido baya ganin sa fanan ma janna alaihi al-layl fara'a kawkaban qala hadha rabbi aljinnu da ma koyayyen abu ke to kasancewa suna haka shine sai su zo su kawata mutum aikin barna ba tare da ya sani ba duk aikin barna asalin sa mummunan abu ne in ka ga ya burge ka ce ke dan ne ya kawata maka shi yasa shi kullum iblis ke baza mutane wanda suke sai ta aiki je kuma da yamma ta kawo masa sakamakon me suka yi wannan yazo ya ce ai ina nan tare da wani ban rabu da shi ba sai je suke matarsa idan ne kai daidai ina nan tare da wani ban rabu da shi ba sai je ta giya kai daidai ina nan tare da wani ban rabu da shi ba sai je kisan kai kai ma kai daidai har sai ya ji wane ne ya fi aiki na na gari shi a matsayin sa sannan sai ya sa masa kamban mulki a lokacin da yake to kai ne kashi a wannan yin ko koma sai gobe a duk ilin duniya haka ake da haka suke da zuwa su ne suke ta'amuli da malaman duba su ne ke ta'amuli da malaman tsubbi da ɗan gobe da bokaye duk da waɗannan suke mu'amala kan yi zaune ka je wajen malamin duba ko malamin ko abin nan ka rinka jin wani sauti wanda kai baka san kwana waye ba ya ce maka barazana an gane ku kaga an kawo kwalba kwalba ta ka cola kaga an sa kwai na kaza guda uku ko guda kar su sai da aka yi shiga duk ke da muke suna da amuli ne shi to su kuma abin da aljanu suke so idan za su yi mu'amala da dukkan wani mai tubbu ko mai duba sun yi su kawo maka labari amma su ma kuma akwai abin da suke bukata kai musu akwai aljanin da ya duk abin da kake zai zai kawo maka daga nan wurin yanzu ka je ka ce zai ka kawo ruwan zanzan a maka zai tafi zai kawo saboda yana da saurin tafiya ba kamar in ba kamar mu bane ba mun ci goma sha biyar ya tafi zai kawo wannan ruwan zanzan a maka zai ka kawo mun daga ruwa zai ka kawo mun abu kaza zai ka kawo mun ah, kainuwa a kan titati zai kawo zai ka <laughs> yanzu nan zai kawo to amma abin da yake bukata shine wato sharfin ta maka wani abu ya yi duk lokacin da kai nemi wannan bukatar zai yi amma da sharfin cikin salloli guda biyar na yini ka hakura da daya shi kawai da yake kan gare ne abin da yake so a saba wa Allah shi ne dadin sa abin da yake jin daɗi ko yake shi sallolin guda biyar amma ba yi ko yake na da kai sallolin ka kai zikirin ka kai ta komai amma kar ka kare yin wankan jaraba ai ya san sallar tarin ki gaba daya ko a sati shi so za ka wanka na ya kake wankan da na ba amma so ɗaya a mako ka ga abin da za ka yi na wannan yinin kenan ba ɗaya abin shi ke dan ka yi da na ba ko ba ka wanka ba kangaren ne daga cikin su shi ne wanda zai nemi bukatan a ɗauke ko shi a kawo masa wani sashi na ɗan adam ko hannu ko kafa ko a kawo masa jinjiri kowane aljan gargadon kan gare wata gargadon abin da yake bukata daga wajen malamin da yake mu'amala da shi malamin doba ne ko boka ne ko mawaye ko malamin subba ne to amma ka ga waɗannan duk malamai ne mu a kasashen mu za ka musu mala ka ainihi wajen wani mala duk matsafa ne fa amma na ce musu malamai ba su da alaka da malanta sun riga sun yi nisa da kaukin manzo Allah sallallahu alaihi sallam. to su suke shartanta musu wannan sai su yi kaza sai a cikin kaza su kuma za su tsaya su biya bukata idan mutu ta zo me babban matsalar babban matsala ta a raba ni da kishiyata kasan matsalar mata a duniya shi ne ne. kishiya ba su da wata ajanda to matsalar ke ta ba miji na ya zanto kawai sai abin da nake ita ne ta mallaki miji ita wannan ba ka ta biya duk mata wannan shi ne ajandar ka sai wanda Allah ya maka abin da ya rinka jin wajibi ta rage ta alhan zai rika lalata maka abinci ya suka gidiri a miya ba su zai yi zuwa gidiri yawa ba a fitina da aljanu da balafi wallahi wannan rubuce-rubuce shekar da shekara ɗari uku da suka yi shiga to a bayan yan duba suke su da boka irin ta amalin da suke da mutane ta iya yiwa ya faɗa abu na gaskiya wata rana ku tsaya ka ga faɗa abu ya dace to wannan sai ne daga cikin abin da ya tabbata cikin hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa yayin da ubangiji ta'ala ya sanar da mala'iku wani abu da zai faru yakan sanar da mala'iku wani abu da zai faru a duniya su kuma mala'iku su sauko sama akan gajimare akan girgije suna yawo sai suna tattaunawa da juna cewa ubangiji ya ba labarin fa yau za a yi kaza gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza ko gata za a yi kaza ko wani zai mutu ko za a yi wani ko za a yi kaza suna tattaunawa da su kuma aljanu suna zuwa sai ya hauka sai ya hau mai rutuwa hadisi ya kwatanta da kafin hannunsa kamar haka wannan na kan wannan wannan na kan wannan har na karfi wanda zai taso wannan magana da mala'iku ke da ya taso da ya zo ko da ita kasa sai je wajen malamin duba sai je wajen boka sai faɗa masa wannan gaskiyar guda ɗaya amma kafin ya faɗa masa sai ya haɗa da ƙarya ɗari amfanin ka wannan gaskiyar guda daya in aka gani abin ya tabbata ga ai nan da kake a kira damfara guda daya to shi da annabi ke kar gaskata su domin duk abin da mabiyin dan ke zanto ƙarya ne ne amfanin dan ne zaka shiga cikin kogin ƙarya dan ka nato wata gaskiya guda daya kariya ta rijiya da ta fita wani jirgin zai da kai idan saboda haka duk wannan wato muna faɗa mai dan kake yi duk bukatar da kake da ita kai musulmi ko yake da ita ko da ta alheri ko kun kishin alheri in kishin alheri ke aje halatta ba mai kai musulmi yanzu kana da bukatar kishin alheri ta sharri ba musulmi mutum ko namiji in ko alheri ne ka roki Allah subhanahu wataala zai ga maka bukata Allah madaukakin sarki bai karkanta cewa sai in malamai ne suka addu'a za a karɓa ba da malamai da wanda ba malamai ba da maza da mata da tsofaffi da yara da zawarawa da ɗan mata da matan aure duk wanda suka rike Allah Allah zai biya wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yuslimun Allah ta idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce musu a kusa nake ina ansa kiran mai kira da zaran ya kira ni ya ce mai kira bai ce bai na ansa kiran malamai in sun kira cewa ina ansa kiran mai kira ko waye fal yastajibu li abinda ake bukata to an samu abinda nake su yi su yi abinda nake su bari su bari wannan daga cikin abin da ke sa an samu mutum addu'a sai samu biyan bukata wani yau ne wani su yi imani da mu? abinda ake bukata in za ka roki Allah ko za ki roki Allah farko ki kama kafa da imani ki da Allah mummune ne da haka ke suna kama kafa da imani da Allah an gane ko الذي آه، آه، آه، التي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لكل الالباب من ملك يوم في كتاب اليوم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا قد كنا توسل da abin يا ابن جدي للي sama da كذا baka halicce su dan wasa ba subhanaka fa kana azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar يا الله دو وين دك تقدر تشوفه يا جماعة تبيه وما لزال من الأنصار ربنا إننا سمعنا منادي منادي للإيمان يا الله من دون كلا هنا كلا سوى أضواء الإيمان لكي فآمن لا تلك الإيمان لكي ثم من الإيمان لكي فضل لنا ذنوبنا بابتان لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا كان كريمنا كلا كلامنا وتوفنا من الأبرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تكذل أيام الكيامة إنك إيه جسك يشلو طوع بنا سبب في توصل بإيماني من جاء أنت أي إيماني من تجم إيماني من ذلك يا الله تجعلنا بتاك كذا التي تستجاب لهم ربهم يا الله يا أنت مش اذا ذاك أفلاك لكي توصل بإيماني إيماني فما كي توصل بإيماني أن الله بتوفنك ولله الأسماء الحسنى تبقوه بها Allah na da kyawawan sunaye ka kama kafa da wannan sunaye ya Allah dan sunayenka masu sarki siffofinka masu girma ka biya mun bukata kana ya Allah dan sunanka Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam Al-Mu'min ka biya mun bukata kana ya Allah dai imani da nai da kai da imani da nai da banzanka da imani da nai da ranar tashin kiyama ka biya mun bukata kaza duk wanda yake wasuli da wannan Allah zai biya masa bukatansa kar ma yi larabci ya faɗa da yaransa ya faɗa da hausa ya faɗa da kanuri ya faɗa da yarubanci in ya mulki duk yaran da kai a duniya Allah ya ji ko ba kila amma sai muka ɗauka cewa a jahilce sai in malami ne ya addu'a za ka wallahi malamai na iya rafi su addu'a Allah bi karba bai karba addu'a jahili guda ɗaya saboda da mun kiyaye dokokin Allah ba wannan jahilan kuma shi yana nan za ka ce kaza Allah ya ce shi Allah ba ya ba kaza sai bari in ka ga irin wannan ce ya kada addu'a kan bukatar ka ya ga addu'ar malaman ka amma mutane ba su fahimci wannan ba to Allah fahimtar da mu ubangiji ce alam tar anna arsalna shayatin al kafirin fa uzhum azza su ke tanu ne suke jan mutane zuwa ga kafarkin barna wajen kawata mummunan aiki da uzzuhum azza suna ingiza mutane matakar ingizawa zuwa ga barna abdullahi dan abbas yace tubuhum irwa suna halakar da su matakar halakar su fala tahzan alaihim kar ka yi gaggawa a kansu kyale su ma'ana ba sai ka musu addu'ar Allah ya la'ance su ba kyale su inna ma na'uddu lahu shadda ubangiji ce muna kididdige kwanakin su matakar kididdigewa wato muna kirgi shekarunsu muna kirgi watanni makonni kwanaki hatta sa'a hatta awanni hatta mintuna da mutum zai a kirge suke Allah sai muna gonsu daki daki duk wanda kwanin sai kare ba yin za a yi wuce wannan ya aksar Allah nafsan idza ja'a ajaluha wallahu qadirun bima ta'malun yawma nahsuru al-muttaqina in mutum jinkiri zuwa ga ranar da za mu taro masu takawa ilar rahmani zuwa ga wajen ubangijin rahama wafdan suna kan ababen hawan su shine wafdu al-wafdu lafazi ne wanda ya kunshi jam'i ya kunshi mufradi wato yana a akan mufradi da kuma jinsi kuma shi ne dukkan waɗansu baki manyan baki ababen girmamawa wa nasuqul mujrimina a gefe sai kuma za mu koro da almujrimina kafirai ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirdan suna masu tsananin jin kishiwa kowanne makocinsa ya bushe saboda kishiwa to kuma za a kai su zuwa ga wuta wato dan azabtar da su asalin alwirdu wato shi ne gangarawa wani wuri to larabawa sukan ce wara da gulami bila kaza idan ya kasance ya dangara inda ruwa yake to galibi ko ba abin da zai gangar da kai inda ruwa yake sai bukatar kan ruwa din shine kishirwa to shi sa ake fassara wurin da cewa masu din kishirwa sai Allah ya لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لا يملكون الشفاعة أي باتا من لك الشيشو إلا من اتخذ عند الرحمن هذا سيد وندي لشاء الكون أو له أبنجد إن عبد الله هذا الذي العهد أمن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة شهادة ma'ana ba wanda yake cancantar a cece shi gobe kiyama sai wanda ya zo da kalmar shahada ba tare da shirka ba yanzu ban da yake da su ko kurakurai shine ke san mai cutar da masa amfani wa qalut takhadha ar-rahman walada su waɗanda suka kafirta suka ce wai Allah ya rigida Allah shi laqad ji'tum an ibda tabbas kun zo da wani abu mai girman gaske jingina ma Allah da kun zo da wani abu na ban mamaki mai girma ta fuskar muni shi ne jingina da Allah da ba na ubangiji ya fi تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هجا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا بيش لقد جيتوا في الكذبة حقيقة كنزو ده منكر أبو مجرمة تكاد السماوات يتفطرن منه sama da kasa kamar sun kusa ma su tsage yanayin saboda munin wannan kalmar ta dingina ma Allah ta saboda sama da kasa abin da ke rike da su shine cikakkiyar kudura cikakkiyar kudura kuma tana ga wanda baya bukatan ta baya bukatan mataimaki baya bukatan mace shine Allah ta'ala to yayin da duk aka jingina masa da kamar an rage masa wata fawa da cikin fawarsa an gane shi ma'ana sama da kasa kenan suna da idrak suna ji kamar yadda muke ji suna tasbihi irin yadda muke Dan Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tasbihu tasbihahum sai dai ba sharti bane ko fahimci tasbihin sama da kasa ko duwatsu amma suna yi shi wato sama da kasa suna damuwa yayin da aka jingina ma Allah da wa tanshaqu al-ardu ita kasa kamar ta san tsage ta kince shi wa tasirru jibalu hatta kamar wato duwatsu sun fashe ta fado daga sama an gane ku an da audar rahman walada saboda masu shirka sun jingina ma Allah ta su ne yahudu da suka ce uzair ibn Allah wato uzair dan Allah ne da nasara da suka ce annabi Isa dan Allah ne da kuma mutanen makka da suka ce malaiku ya'ya mata ne ga Allah ta'ala dukkan wannan da'awa ce wacce take musu burin da'awa a duniya an gane ko da haka yi tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mafi hakuri kan munanawa da cizgunawa da ake masa sama da Allah ta'ala ba mai hakuri akan cutar da shi da ake irin Allah ta'ala yace yaj'aluna lillahi waladan suna cewa yana da da kuma baya son a haka wa huwa yarzuquhum wa yu'atihim amma tare da haka yana ba su lafiya kuma ya arzuta su wannan hakuri ne ko rashin hakuri duk wani jinkiri Allah ya ga nan saboda ko zai gane kuskuren sai su ba da mutum zai shekara hamsin a kan wannan aƙida cewa Allah na da sai Allah ya arzuta shi da musulunci zo shi a shaɗu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ga annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne yana cikin ulul azmi min ar-rusul za ta Allah cikin annabawa yana cikin su idan ya yarda da wannan rana ta ta karshe ta rayuwarsa ya mutu akan haka ba abin da zai hana shiga aljanna kaga dai shekara hamsin da abin da yake to shine hakurin Allah din jinkiri ke yawa mutum da mutum ya samu tuba an gane ku wannan shine falalar mutunci da zarar ka faɗi mai shahada duk kuskuren da kai a baya ubangiji ta Allah ya riga ya yafe maka an gane ku wa ma yafi da rahman an yattakhidha walada ubangiji da Allah ce bai dace ba da rahmani da ubangijin rahama wanda yake da bunƙasar mulki da kasaitar mulki an yi tafiza walada a ce ya rikida ya fi karfin a ce ya rikida sai ta إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عوجا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض باب وانا لسه cikin sammai ko kasa wanda suke suka jibanci mala'iku ko annabawa ko aljanu ko bil adama ko dukkan wanda yake cikin sammai da kasa babu shi illa atir rahmani abda fa sai ya zo wa Allah a matsayin sa na bawa kowane ne cikin sammai da kwabin nan mala'iku bayi ne Allah ce bal ibadun mukramun la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi yamalun bayi ne ababan karramawa ababan girmamawa annabi isa bawa ne ko baya kamar ya zama bawa lan yastanki al masihu an yakuna abdan lillahi ولا الملائكة المقربون في ذلك كما ارتفع سوى تباوى الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه التي باوى لوند مكة مكة نعمة مكة في في وجعلناه مثلا لبني إسرائيل حكى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوالي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يتعلمه في وجهه حكى عن النبي يوسف باوالي ولتفهم مده وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين هنا في كم باين وجوه المخلصين عن ذلك واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب وذو عباد سكه من باين ashe ba wanda yake cikin sama da kasa face ba wa yake ga Allah shi ne ma'ana in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda laqad ahsahu hakika Allah yana kiyaye da ma'ana adadin su a ubangiji ta Allah ya san duk wanda za su yi a duniya ubangiji ta Allah ya san wa adahum adda ya kirge su iya cikin kirgewa babu aizun da ba shi da shi wanda zai koyi da Allah ta'ala wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannen su ranar tashin kiyama zai zo wajen Allah ne shi kadai da wanda yake fadawa a nan da wanda ba da fadawa da wanda yake da yara da wanda ba da yara da wanda yake da mata da wanda ya mutu gauro kowa zai kaunar wani dan haka kuma ku kaunace shi fa yusufu al malaka dukkan malaiku sun so shi manzo Allah ce sun mayu da lahu kabudu qabul ko sun mayu da lahu al mawaddatu fi dunya sannan sai Allah sanya masa karkuwa a cikin jama'a a kasa haka al'amarin rubuji to haka idan Allah ya bawa sai ya sanar da malakar jin cewa ina cikin wani ciki sannan shi goma malakar jin sanar da mutane da da da da abin nan alifin sauran malakar cewa ubangiji na kin Allah ku ki wani ku ki a ubangiji mai kin wani kuma ku ki an gane ko to wannan kamar fassara maka a wannan ayat inna ladina amanu wa amilus salihat duk wanda suka yi imani suka yi aiki na gari sai da Allahu wa Rahmanu wudda ubangiji ne sai ya musu karkuwa a wurin dukkan al'ummar musulmai za su tsaya kaunar matakar mutum na da imani yana da aiki na kai Allah ce fa inna ma yassarna bi lisanika sannan dai mun sauƙaƙe wannan alqur'ani mun gode shi bi lisanika da harkan ka ka zanto kai ne mai isar da shi ga mutane li tubashira bi almuttaqin domin kai bishara ga waɗanda suke masu takawa za ka mutu bishara da gidan aljanna cewa wato ainihin za su rabota kenan wa tunzira fihi qauman ludda domin kuma kai gargaɗi ga mutanen da suke masu tsananin husuma wanda ya faɗa musu gaskiya ba sa yarda wato lutsi ke nan jirgin na al'alat wato mai tsarni musu mai wannan na su mai yi uji muka kauli ko filaye su duniya wa yake da Allah a hannun wafi kalbi wa huwa alat iltika alat mutarki na jirgin wa cin da rafi kawman lutsa ɗin da gargaɗe da mutane waɗanda suke masu tsarnin jariya da kusuma a wace yake kaza a masu kiyar وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم نوى متعلقا كافون سونا يبدو من قرن لتكين تعرفوا لسكوت قرن لبن لبن سولا يعظم كذا وبنجي تعالى يا أهلك الدسوة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها القرية نوتي wanda ne musu zikiri da Allah na ba su lafiya na ba su haɓaka tattalin arzikin kasa suna ta sabo ne musu jinkiri zuwa waɗansu shekaru sun ma akasu haka nan danke su da Allah ba wa ilayyar kuma da shi shi nawa ne ba ba waɗanda za su a cikin duniya duk inda ka je ko na za ka gidajen tarihi gidan mutanda wata ganuwa ta mutanda duk inda ka je ka cikin gudu duk Allah na barin wannan ne shi ne zanto izina fa asbahu la yura illa ma yakinu masu gidan ba sa nan amma ga gidan na tsaye ka dan ka ji garin shekara ta dari ko dari biyu ko a ga wata kasuwar katanga a cikin ta yi shekara kaza dari kaza ko dubu kaza ga wata katanga a cikin ga wani taron kaza a wuri kaza duk wannan masu shi sun da sun wuce sun rayu a kan duniya sun tantani daɗi ko wahalar duniya kuma sun zo sun mutu duk abin da suka suka rigima a kansa kuma gashi shine kan ahlaka na sabda hum min karbi wannan duk na da cewa dan adam ba zai dawo ba tun da na san ba zan dawo ba ba za ka dawo ba ba za ki dawo ba sai mu bi Allah sai mu kora Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke na kusa ma ina suke yanzu yau ina sarkin musulmi bello ko abdul musa ko abdul salami sun mutu wannan makami ba san kai wanda ta rage ba ba wanda mutuwa ta bari shi. umar dallaci korau ya mutu a kuma su kosau haka yaro san su sallau ba su dallaci yau a zanzau so a baki ina aliyu ba ba. sun mutu sai ambatan su sai tunanin bibiyar su kyan ajansu da kyan hawan su shi kawai ake tunawa a tarihi ba ka kara ganin ɗayan su in ba zuri'ar da sun bari ba sun riga sun tafi kenan mutuwa kenan ba ta bari kowa hal ku yi sun yi min ahadin shin kana jin ɗoriyar sai daga cikin su aw tasma'u lahum rikza ko kana jin motsin sai daga cikin su الركز شيء الصوت الخفيف صوتي ولا ba babba ba karamin sauti shine arziki to ubangiji ke cewa wanda suka wuce kuna jin tsoron su ko kana jin motsin ɗaya daga cikin su ka ga mutum an waye da shi ba kai safiya da shi ba kai yamma da shi ba ko an yi da shi ba kai safiya da shi ba to haka alhamdulillah ubangiji ta ala yake abin da muka faɗa da Allah ya mu lada kan da muka kuskure Allah ya shirin amma da Allah ku ya kuɗi mu an tambaya ko da biyu ko uku dan lokacin bai cika bayar mun zo karshen sura ne bai kamata mu shiga sabon sura ba sai gobe da Allah ku yawa mun ki da kasar ina mai tambaya menene tambayar ka ina jin ka eh. gasar karatun alkur'ani gasa wajen harkar alkur'ani mai girma ko wajen harkar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen haddace dukkan wani abu na ilimi da zai amfani mutane a duniya ko a lahira ta halatta a musulunci ita ga ta karan kanta amma a cikin da bai halatta ta kuduwa maza da mata wajen gasa ya kamata za a yi maza wajen su daban mata wajen su daban wannan shi amma ita ga ta babu babu haramci cikin ta abin da ta ce karatun qur'ani ibada ne tun ibada ne dan me za a ba ta kai al-ijtihadi ibada ne kuma annabi ya ta su ta ka kyau jihadi ba ibada ne ba annabi ya ta ta su ne ka ta dan ya ce ku tafi duk wanda ya kace wani kafiri wajen yaki abin da duk yake cikin kafiri na zinariya ko azurfa na shi kar ma ya kawo ya ci ya shi sahabin da ya ka hada kamar yadda ku da sauran waɗansu su da wani. Thank you. a'a kuskure duk inda aka ce an ga wata ya zama wajibi al'ummar musulmi su ɗauki azumi ku gane cewa shi watan ba shi ake bautawa ba umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi ku yi azumi idan an ce an ga wata kuma ku ajiye idan an ce an ga wata duk malamai sun yadda idan an samu adalai biyu sun zo sun ce sun ga wata ya zama tilas mu yadda ko jama'a masu yawa goma zuwa abin da ya sama ko ba a adalai bane dole ne sa sai ya tabbata cikin hadisi mutanen Madina sun fito neman wata ba wanda ya ji shi Abdullahi da Umar shi kadai yace cewa annabi ne na ga wata duk kan da ba wanda ya ji shi annabi ya dauki azumi an ba shi kyau ko da wanda ya faɗi watan nan kariya ce shi ba ka da lafiya wajen Allah domin kai kana aiki da abin da Allah ce Allah ya ce da kai idan sun ce an gani ka dauka manzon Allah ya ce da shi idan an ce an zo ka dauka ba ce sai ka gani da ba ka tsara ya tsaya kai ibadar ka ta daidai yanzu misali zan buga mana kullum ita ibada kun lura akwai bambanci kun san ibada abu ne, yi kaza bar kaza duk abin da aka ce yi abin da ake so ka kwatanta iyakacin yin ka eh, in kwatanta iyakacin yi na in eh, kokarin lalabo gaskiya iyakacin yi na amma duk abin abin da aka ce ka bari to za ka bari ne gaba ɗaya to wajen tawar nan kila sai ya tafi wata dalili kila sai tamanin cikin dalili kila sai hamsin cikin dalili Allah zai cika maka ladanka cikakke matukar ba cin jiki kai ba shi ya sa manzo Allah ta ke cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mutaqatu amma wa ma na hakin manu ba bai talibu abin da sun ce ku yi ku yi gwargwadon ikon yanzu an ce ce sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah sai yadda ko ga na sallah ni da kai da mu da su mun yi sallah la'asar kazu annabi ya ce yi sallah ya kuma daina sallah Ba shi mun samu daman ganin annan ba Balla kuma mu kwatanta irin rukuni da su zuwa sai mu karanta a karanta mu kwatanta gurgurdan shi mu yanzu akwai wanda zai iya gudun kirji ya zan zuwa ya ce wallahi dari bisa dari da azarfin da ne sai wannan nan daidai take da sallar annabi ba riki ba za ku cewa ba za ku cewa ba ne wa ba cewa ba sai dai ke mun yi mun kwatanta ne ya yasa ake bukatar ne amma tabbas da ido da mun yi daidai wannan Allah ne ya sani amma abin da Allah ce mu mu mun kwatanta iyakacin yin mu kanta kullu amma ta fasu to wannan shi ake bukata a wurin musulmi ya gabatar tabbas in sallar ta yi daidai ta ne da kwatantawa kai to haka ramadan din baka tabbas in yayi daidai na da daidai ta kwatantawa kai to kwatantawa kuma ita Allah wajen ta maka bai wajen ta maka bai yi da ba ta yi da kyau ka tsara wani da zai kariya ya da wata mu a musulunci ya zama dole mu yi azumi kasancewar mun yi azumi shi ko ba shi ba da laifi a wajen Allah ba yana da laifi zai shi dauki sakamakon sa wajen Allah mu kuma Allah ba zai so zaka da ladan ba zai ba mu ladan kamar mun yi azumi dan Allah ake bauta ba wajen ake bauta ba shi wajen alama ce ta shira ne ta Allah an gane ko da an gane lokacin mai kyau kuma bai zama da kyau da zarar mun bai zo ne duk matsala ta kare kuma kan zama gaba a bara idan ku manta ba sabanin da muke a Najeriya ya kama bambanta da ko a duniya lokacin sabanin an taɓa yin sabani waɗansu ɗauki wata azumi waɗansu gobe amma wannan ya faru ne so ɗaya a ne sabai. Ko bambancin da aka samu na kwana ɗaya ne jal kuma shi ma bambancin an same shi ba a gari ba tsakanin mutanen sham da mutanen madina mutanen sham suka yi sallah yau mutanen madina suka ce sai gobe wannan hadisi ya tabbata cikin musulmi to kaga tsakanin sham da madina to sai a ta wajen awa biyu a cikin jirgin sama kaga duniyar ta ga bambam da juna da haka in an samu bambancin da shi ba mamaki to mu isa a gari ne za a samu bambanci kuma an samu bambanci na kwana ɗaya na tsakanin su mu ko yanzu wajen kwana hudu ke samun bambanci waɗansu sun ɗauki azumi a sabar waɗansu lahadi waɗansu zai litinin waɗansu kuma sai yau lata suka ɗauka in ka buka haka dan an zo sallah haka za ka to kaga wannan sabani duk a duniya ba ta yi ba ta yin kiyan shi ba duk duniya ba wannan shi ba shi da lissafi a rubuce an yi tsakanin kwana da jiya ne ba to kaga wannan matsala da haka babban abin da zai warkar da shi ya ce dan uwa ka dauka cewa da abin da gari a ce kai to za ka yi ne gurgurdan shi kanka kullaha mastafa in an ce an gani ba ka da ka karkata yanzu yau in ka ce a Najeriya da ana zuwa ka yaki ka sun tashi da azumin da Asabar Dubai sun ta da shi Jordan sun ta da shi Sudan sun ta da shi sama da kasashe goma a duniya suka ta da wannan azumin da ka kasashen musulmai Pakistan India da sun ta da shi yanzu duk ka tsari da waɗannan ka gaskata kanka kai kaɗai a ƙauyen ku sun girma Allah ta haɗu in dai ka bore yin naka ka ba ta wa ka yi kuma duk malaman duniyar nan kafin ka ji kafin da malamin da shi kadai a gefe kawai ya ce maka ba haka bane ba ka bi ta da malamin ka shi kadai duk ka kuma malaman duniya ka da malamin ka shi kadai ai kuma ka san ba kai adalci abin zai fara warkar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Aisha as-sawmu yawma yasumu an-nas والفطر يوم يفطر الناس والنهر يوم ينهر الناس yace azumi shine ranar da jama'a suka dauki azumi idi shi ne ranar da jama'a suka ɗauke ta idi layya ita ce ranar da mafiya yawa suka ɗauka a matsayin layya ma'ana ba za a yi tsakani wajen biyan waɗansu gobe waɗanda annabi ya ce kabi waɗanda suka fi yawa tabbas waɗanda suka fi yawa annabi ya nuna suna azumin su daidai Aisha ta faɗa wannan hadisi daidai lokacin da ɗaya da cikin almajiransa shi bai yarda da ya ajiye azumi lokacin da za a ajiye bai ce shi sai ya kai gobe ta ce annabi ya ce ranar da mutane suke ɗauka a matsayin ranar layyar su ta da idi ita ce da haka idan kai wani sai da gobe kai kaɗai ko ko dan sai zo ba ruwan Allah da irin na ta jama'a da yake magana a to dan Allah ka kaje sabanin da ake samu na kwana uku ko hudu wata rana ce ta fi taron jama'a mafi yawa a nan farko domin idan ka sai da ɗan rana ta biyu da ta uku da ta hudu in an haɗa su su duka sun fita kwana ɗaya to ai su kuma sun rabu ne tsakanin da juna da a ce za su haɗu to da shi za su ila sai dai ne wani da sun da soki su da masu ranar farko to a su a rabu da tsakanin da juna da su ke ɗauka ranar farko to kuma sai suka rabu waɗansu yi waɗansu gobe waɗansu jibi to kaga tabbas kenan dacewa da hadisin wannan da aisha shine ka azumi ranar da al'ummar musulmi suka dauki azumi ka ajiye ranar da al'ummar musulmi suka ajiye ka dauki ka dauka a matsayin ranar layya ce ranar da al'ummar musulmi suka dauka a matsayin ranar layya da kuma shi ke da kai akwai bambanci tsakanin jima'i da niyyar kiyasi shi ne shi amma wa ibn tayyiya ya kafa cewa ijma'i wannan shi ya cewa ibn tayyiya duk kun yi da wannan bai ma san wa ibnu tayyiya ba amma gaskiyar al'amari shine imam ahmad bin hanbal yace al'amarra guda uku suna da wahalar tabbatarwa da cikin su akwai ijma'i to ibn taymiya din da yake cewa ijma'i yana da wahalar tabbatuwa ba cewa ya babu shi ba lokacin sahabbai duk an san su ba da wani zaka ke tsara suka ji suka taro lokacin da bai musulunci ya tsara yaduwa duniya ta kara fadi ka tattauna suka ji da kowa yana da wahala duniya tana kara ci gaba ko musulmai na kara da zuwa duniya kamar a yanzu a ce duk ka tara malamin duniya wanda suka isa matsayin shi ya ji ka ji da kowa kowa ka ji muka wahala madalla to haka tabbatar da jima'i yana da wahala sai dai ka ji malamin suna cewa a wannan matsalar ni ban san wani sakani ba a kanta to kaga wannan hikaya ce ta ijtihadi ta ita ta jima'i amma tana dauke da tawazu cewa ni ban san wanda ya saba ba gaskiya ne bai san wanda ya saba ba tun da kake kuɗe shi ku ba mafiya yawa dai ya fito da wasu to wannan ana kira da ijma'i tun da bai jin sauran ba kawai ya sauran ya ce musu abin nan kaga da kyau aiki da ya ce ne dan annabi ya ce la kuma shi ala dalala kuma a nan gona akwai wanda suka jahilci ijma'i wannan su sai suka cewa kamar shan malamai malikiya suka abin da ba da fatawa su kace to ijma'i ne wannan da wannan mun zai faɗa wannan babu ma san ake kira da ijma'i an gane ko amma shi ya fi da ijma'i shi kaɗai sai da sai yan malikiya sun fi kaza amma ba a kira da suna ijma'i tun da su ɗaya ne cikin hudu yanzu ana neman kuma a jira a yi shafi'iyya a jira a yin abu hanifa a jira a yin wa hanafiya to duk ba a ji wannan ba sai malikiya sun yi ijma'i yanzu na yan ijma'i waɗansu ma har kusa ne da da aka tattauna a Najeriya su an yi jima'i a kan ko yi jima'i a Najeriya da wani jima'i na Najeriya na ta kuma na ko wani malami an da wani littafi a kai na ina ba ta da jima'i kaga eh, abin da yake na tabbatar yi jima'i amma ko wani kamar da cikin littafin da ma lokacin zuwa ba da littafin cikin abin da na ta ba jima'i fatawar cewa idan mutum ya karya azumi ta hanyar ci da sha ba ta hanyar saduwa da mutu ba yana da laifi a wurin Allah amma ba shi lissa ta kafara ba sai ce wannan na saba ijma'i kaga nan da abin da ke so sai na saba malikiya ko shi ka babu ko na saba malikiya amma yanzu ba sauran mazhabobi mu da suka ci littafi ne kusa ya duba littafin al-fiqh wa al-mazahib al harba. kawai a wannan matsala kan yi ko ina ya duba nan da sauran mai suka fi da kan yi na saba in mai ko kuma yana sarrafa su malamai ni da farko wani farko wani a duniya ko kai ta biyu yace na ce idan mutum ya ci ko ya sha da mantuwa babu komai a da Allah ne ce da shi ta na mai kana saba in mai shi da baya da kai dan ba a kai ijma'i kana da babu nasiya kai wannan ba shi cikin bukari annabi ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa Allah ne ce da shi ta kaga ina maganar wannan na uku yake ba da fatawar cewa mali ba na jisa bane ma na ta ba ijma'i ya manta da cewa daga cikin wanda suka riga na kan wannan fatawar akwai imamu shafi akwai imamu ahmad bin hanbal akwai aisha ta matar annabi to mutum da shi aka turo da sakon ayoyin a su aka karanta da hadisan ana ce wani kurna bayan wani kurna bayan shafi biyu su kunna ku tuna abin da ake karantawa a kakunan ku na ayoyin Allah da kuma hadisai kace idan mali yana sanyi sai in goge da tsumma idan yana busashe sai in kankare da farfi a cikin tufafin annabi kuma yake yi sallar shi kan kuma hadi ne ko kaji kan kuma da farfi ne ta. ya wanki kuma abin mamaki wannan hadisi na cikin wata ne mamaki kalli kenan ban ma saba yi kila ya san abin da yake cikin bai imani bane to amma ka yi littafi guda tun farko har sun yi biyu wani ya yi uku wani ya yi wani kuma kwanan da ya wata shi kuma ya ba su sun Allah ko sunaye cikin shi ba dan ba a tabbatar da Allah suna ko sifa cikin Qur'ani ko hadisi abinda na kalubalen take da nace a kawo aya ko daya a cikin Qur'ani hadisi ko da yake da ya kawo al-wujud a matsayin sunan Allah ko sifarsa sai ya fara da ya saba sai ka ko magana malamai ya jira wai da maganganun malamai ne sai na kuma maganar Allah ya san magana malamai babin tauhidul asma' wa sifat babu ikhtiyari da Allah ya koma da Allah kuma da zai kawo malamin ya ce banda ba ta salaf zai kawo yayin da duk aka ce da tsaro ana nufin sahabbai da tabi'i ba ta haji ko ɗaya ko tabi'i da kawo a cikin jam'iyyar sai kawo kasa kasa ya faro da imamun nawawi ya kasa wanda imamun nawawi ko ba a tsare ne ya kawo har waɗanda yan gida ne ba irin su maududi wanda bai tsada hadisan annabi ba ina da littafansa akan wannan ya kafa hujjar da su ne salaf to sai ga wani masa rashi a dauri kan zuwa ba da iya musu ce wanda da zuwa ne ce ba ni da ke kawo ko wannan shi yake kan baki aya ko da yake Allah al-wujudu wato al-wujudu suna ne cikin Allah ko sifa cikin sifofinsa idan kace al-qudratu kace al-ilmu kace samu al-basaru al-kalam duk wannan za ka iya samun a cikin al-Qur'ani al-qudratu wannan siffar ce ba ita ce Allah kan ba amma idan da Allah zai yi wa sunan suna mai kudura sai shi inda Allah ala kulli shay'in da kuma kafin kul huwa al-qadir amma in ba ka al-alim kaga ni innaka anta al-alim al-hakim عالم الغيب فلا يدور على غيره احدا السمع تلك التي ان الله هو السميع البصير وكان الله سميعا بصيرا albasar sai ka ce albasir duk inda ka kawo waɗannan kada da da za ka yi masu amma almuzuru kawo mana shi kuma shi ne abin da nake ka kawo aya ko ɗaya hadisi ko da ifi inda ya kawo alwujudu a matsayin sunan Allah ko sufar Allah to amma za ta ji da mutum ya zanci abu sai ya bar abin da kuke rigima ya koma wani abin da ba ku rigima kai ka duka kuma ya fahimci ya duka bisan da kanka ba mu muna kuma kai kawo aya zuwa dukkan da tabbatar da wannan shi kuma sai dai sai kawo magana wani wanda ne yana da cikin asalin imani an tuhu bi da yusufu sai ga nan da wannan yi imani da samuwar Allah wannan larabci ne kawai ko ba haka ba to kuma ai an tsomi ne kun mutum lafi an tsomi da bishirin lafi an tsomi da bisan lafi an ne da basar lafi dole ba larabci ne ba to idan aka aka ce mun nan suna da Allah ko ba zai ciki idan aka ce sami an basira ali inna Allah la kulli shay'in qadir qul huwa al-qadir to wujud sai ke al-wajib ko al-mawjud me zai ciki dole ka kawo ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko ka kawo shi ala wajen fa'il wajib ko ala fa'il ka ce wajib ko ala maf'ul ka kawo duk inda yake kawo za ka tabbatar inda za ka nemi dukkan da suna taimaka maka ba za ka iya kawo ba sai ke wani abu daban da haka kafin ka yi rubutu sai ka san me za ka rubuta yanzu in ake maka rubutu a kan wannan sai ko ji sosai ba sai ta zai shiru daga wannan kuma yi rubutu a kanka ba nan da sai ka kawo ka'ida ta ilimi sai a ji ka'ida ilimi sai a rubutu a kai wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi wa sallam